garin kwance akwai mai gaishi ga kura a kawo a aza ta kan kura ba a fara san ganin kura a kusa da ni ba ta dinga ba ga shan kan Allah Jamila mai wasa amma dai wallahi kin haɗu da bankaɗaɗɗen mai gida ya za a ce gida babu babu wani ɗaki sai dai mutum ya kashi a cikin po ko a cikin famfas kashi a po kin girma kashi a po ne tun muna ci eh, muna goyar muke kashi a po haramun ne Jamila mai wasa da kura Sikin yi farar dabara da kin karke sana'ar ki gwanda a san cikin sana'ar wasa da kura Sana'a ba ta sata ba Wasa da kura Ba harkar karuwanci ba wasa da kura ba zan yi bara a titi ba kai wasa da kura ban raina kaɗan a samu ba kai wasa da kura ni mace ba mai ragwanta ba kai wasa da kura ban rasa kyawu na fuska ba kai wasa da kura Allah shi ne ya kaddara na yi wasa da kura Jamila mai wasa da kura. Yawwa! Bilinkin! Bilinkin tsohuwa ta ga mijinta. Yawwa! yaro da taba kaka ai yaro da taba kaka kai ga wannan ka sallar tsohon banza an tsuba babu nasu ba abin da ake sai ake shan sigari to zaman kilaki ba ta da kosisi yau babu na karin kumallo babu na abin da za a saka a baki ballanta na abin da za a dora a cikin abinci Wannan ba za ka iya ba ban Wallahi ba za ka ɗauka. Ban gane ba za ka ɗauka. Buta ɗaya ne da zan ɗauka. Na kina baka buta ɗaya. ban akwai wacce ka gane a cikin su ruwa zan kama to ruwa dai na wani tukwane na ne yan butocin ma na wani wallahi na gama a na gama fitarin wallahi ai kai fitarin mace na gama gitar Jamila Wasan kura sana'ar mu Mai wasa da kura Cin mu da sha tufafin Mai wasa da kura Mu wuce raini a ƙauyen mu Mai wasa da kura Kura ita ce nasibin Mai wasa da kura wasa da kura Allah shi ne ka kare mu mai wasa da kura sharrin bakin mutum da aljan kai har da kura lakabin sunan shirin jamila mai wasa da kura ku kalle shi yana nan tafi